Muhammad Bazum mai shekaru 61 a duniya an haife shi ne a Bilabirin jihar Difa bayan makarantun firamare da sakandare a Nijar ya ci gaba da neman ilimi mai zurfi a Jami'ar Shak Antadiop da ke Dakar a kasar Senegal daga shekarar 1979 zuwa 1984 ya mallaki digirin falsafar siyasa da ɗabi'a da kuma diplomar ilimi mai zurfi ta dubaru da lissafi. ban ya dawo Nijar Bazum Muhammad ya soma aikin karantarwa inda ya shiga kungiyar malaman makaranta na Nijar Sinan ya kasance ɗaya daga cikin jagororin kungiyar kwadago US en da sunan babbar kungiyar kwadago ya halarci babbar muhawara ta kasa a shekarar 1991 kafin wannan lokaci muhammad bazum ya kasance cikin mutanen da suka kafa jam'iyyar pnds tarayya a watan disambar na 1990 an zaɓe shi a matsayin dan majalisar dokoki har sau biyar a mazaɓar taskiyar muhammad bazum ya kuma rike mukamin minista sau da yawa yanzu haka muhammad bazum yana da aure kuma yana da 'ya'ya hudu tun ranar 31 ga watan mars na 2019 aka kaddamar da shi a matsayin dan takarar jam'iyyar pnds tarayya a zaɓen shugabancin kasa na 2020 da 2021 a zagayen farko na wannan zaɓe ya samu sama da kashi 39 cikin 100 na kuri'un da aka tantance abin da ya bashi damar zuwa zagaye na biyu da za a gudanar a ran 21 ga watan Fabrairu inda sai kara da Muhammad Usman na RDR canji wanda ya samu kusan kashi 17 cikin 100 na kuri'u.